shekara ta hudu. bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin talatin ga watan Yuli na shekarar miladiya ta biyu. wannan shine kasad na ashirin da bakwai. cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imamu Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta biyu. da tamanin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda ake cirato aƙidar magabata na ƙwarai daga cikin ta Allah ya saka mashi alkhairi a kafin mu shiga karatu babu laifi ne mana wani ɗan tambihi kankani game da ainihin wato wannan rana kasancewa ta ɗaya ga watan muharram a shekara ta 1444 in maka lura da kyau ya wayi gari ya zama wani abu gama gari cewa musulmai sun bi tafarki su ma irin na sauran al'ummomi wajen celebration wajen yin murna da kuma ɗaukan ɗaya ga watan muharram a matsayin wata rana da ta kama da idi ko makamanci haka wanda a ƙashin gaskiya wannan bayi da asali a musulunci idan muka kalli tarihin yadda abin ya faru sai na waɗanda khattab shine ya wayi gari ya samu ah, damuwa akan yaya za a dinga gane lokacin da ya kamata a gabatar da wasu ayyuka ko lokacin da aka aiko wasiƙa ko makamancin haka an aiko wasiƙa an ce watan sha'aban watan ramadan watan kaza to watan sha'abana na wace shekara wani lokaci har sha'abana ya zagayo sake zagayowa sai a rasa gane to wani lokaci ake nufi shine kuma a lokaci akwai wannan kalanda ta kirista ta ta tana nan an santa ana aiki da ita amma Umar dan Khattab da sauran sahabbai suka kyamaci aiki da ita wajen lissafi sai suka zauna suka yi shawara suka yanke shawarar cewa bari su ɗauki hijira a matsayin mafarin lissafi kasancewarta ɗaya daga cikin al'amuran da suka tantance suka raba gari tsakankanin musulmai da kafirai ɗaya daga cikin al'ahdathul jasima a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fa kawai shine amma kullum ai shekara zagayawa take kowa gwargwadon rayuwar shi gwargwadon haihuwarsa kowa shekara zagayawa take mishi sannan babu wani abu na biki da su suke yi su da suka kirkiro shi idan ya zagayo ba sa yin wani observation din cewa yau sabuwar shekara ce bari a bata wani muhimmanci na musamman da haka babu wata fatawa daga wani malami a da can game da wai ko ya halasta a yi ko bai halasta ba Dan baya cikin lissafi kwata-kwata amma daga baya musamman kasashen sham da misra saboda kusancinsu da wasu al'ummomi akwai kiristoci akwai yahuda wannan kasashe sai musulman wannan kasashe suka fara kwaikwayon wannan ɗabi'a shine aka sami wasu malamai suka ba da fatawa akan ainihin wato ba komai ana iya yi babu laifi dan an gamu da juna an yi wa juna barka da shigan mu sabuwar shekara a alamai mai ta mana kaza kaza kaza akwai alkadi najmuddin al-qumani yana daga cikin da suka da fatawa akan haka kamar yadda suyuti ya kawo a cikin tafin shi al fatawi to suyuti shi ma da yazo a cikin al ya nuna cewa ai ba komai kawai ana iya ai haka a wannan zamanin da muke rayuwa aka tambayi al muhammad ibn salih al rahmatullahi alaihi shi ma ya nuna cewa to wannan abu dai bai da asali a musulunci amma shi yana ganin kar ka fara cewa wani barka da sabuwar shekara amma idan wani ya ce maka to babu laifi ka mayan mushi saboda umumin cewa idza huyitum bi tahiyatin fa hayu bi ahsani minha aw rudduha yace amma fa ba addini bane ba sunna bane shi ko malam fauzan rahmatullahi alaihi hafizahullah yana nan da ransa da aka mai tambaya karare ya ce to wannan fa abin bai da asali a musulunci wannan abu ne na bid'a ba a san asalin shi ba wanda suka kirkiri tsarin su sahabbai ba su taɓa yin biki a kansa ba sannan ya nuna cewa kuma wannan koyi ne da kafirai su ne aka sani suka ɗauki cewa ranar wata shekara sabuwa abin biki ne sannan zari'a ce zuwa ga barna iri daban-daban to kalla mu gani yanzu wannan shine abin lura yanzu kallu yanda wancan da ake ganin ba komai bane ai ba komai ai kawai murna ce kawai ordinary message ne zaka yi mutum ko ka sai kaki ka tura masa na, na greeting card da makamantansu to kalli yanda ya buɗe zari'a zuwa ga barna iri daban-daban an maida ta ranar hutu da gwamnati take recognize a matsayin ɗaya daga cikin ranakun hutu a wasu wuraren ma sai an yi taro tsakar dare an buga out in gari ya waye sai an yi sauka alƙur'ani sai an yi walima a wasu wuraren sai an zo an buɗe wani ƙur'ani wai ana ganin abin da zai faru a shekara abubuwa daban-daban bidiyoyi suka yi ta biyo baya to da haka abin da ya kamata shine a toshe wannan kafar gaba ɗaya domin ba kamar ranar sallah ne ko ranar ah, azumi ba wanda akwai wani abu na sabunta ni'ima da wata falala ta musamman da Allah ya ba wannan lokacin wannan bai da wata falala ko kaɗan abin da ke cikin shi na falala kawai shine tasu'a da ashura sai kuma kasancewar shi wata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu watan da za ka yi azumi ka samu lada bayan ramadana kamar watan ainihin almuharram yana da kyau kai azumi a cikin ka samu hali gwargwadon iyawa amma dai duk wani abu da ake yi na ƙoƙarin a addinantar da bikin sabuwar shekara babu shakka wannan koyi ne da kafirai kuma ba abu ne wanda yake mai kyau ba dama kuma mun karanta a cikin iktida irin yadda musulunci ya zo da ƙa'idoji masu tsauri don hana koyi da kafirai duk mun karanta su Allah ya samu dace to wannan dai a cike kenan insha Allah sai mu kuma inda mali yake cewa babu باب sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innal mujrimina fi dalalin wa su'ur babun dake bayani akan ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharhin wannan aya faɗin Allah a cikin ainihin alqur'ani innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar a cikin suratul qamar Allah ya ce innal mujrimina lalle waɗanda suka yi laifi criminals waɗanda suka yi kafirci suka yi fasikanci suka yi sabo suka kibin Allah fi dalalin suna cikin bata a nan duniya wa su'ur kuma ranar alkiyama suna cikin azaba mai tsanani shine su'ur azabun shadidun wato wuta ce mai azaba wadda take cinye jikin mutum hatta yi kamar ta haukata shi shine as-su'ur ita ce ake ce masa'ira da Allah yake cewa wa yasla sa'ira wuta mai haukata mutum saboda tsabar azabata akwai bala'in da in ya samu mutum kawai sai ya dinga magagi ya rasa inda hankalin shi to wannan wuta haka take da tsananin azaba Allah ka tsare mu Allah shi kyauta malam yace haddathana ali ibn maimun qala haddathana abdullah ibn khalid wa huwa abdun al-qarqasani qala haddathana abdullah ibn yazida عن الحسن البصري عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى innal mujrimina fi dalalin wa malam yace daga aliyu dan maimun ar-raqi kenan al-attar wanda ya rasu a shekara ta 246 yana da hadisi a cikin sunan nasa'i da ibnu majah shi kuma yace haddathana abdullahi ibn khalid abdullahi ibn khalid yace wahwa shi ake ce ma abdun al-qarqasani wannan malam abdun al-qarqasani yace haddathana abdullahi ibn yazid abdullahi ibn yazid ibn adam wanda malami ne abin tuhuma da ƙarya da haka wannan shine matsala a isnadin shi kuma wancan ɗalibin nasa abdullahi ibn khalid al-qarqasani shi kuma ba a san tarjamarsa ba kamar majhuli ne an anil hasan al-basri daga hasan ibn abil hasan hasan ibn yasar kenan al-basri babban malamin nan daga cikin manyan malaman tabi'ai wanda Allah ya mushi kwarjini a cikin ilimi yakan shiga har fadar sarakuna dole bani umayya ya musu wa'azi ya musu tankiya ya musu faɗa kuma su dinga rawar jiki suna gode mushi suna bashi hakuri. babban malami ne ya rasu shekara ta ɗari da goma bayan hijira to amma mu kalli wani abu a wannan isnadin da ya ce an aisha alhassan basari duk da ya riski sahabbai da yawa akwai kuma sahabban da ana mamakin ma yadda aka yi bai riwaya daga gare su ba daga ciki akwai aisha radiyallahu anha kamar yadda alhakim yake faɗa a cikin marifatu ulumul hadith daga cikinsa akwai sayyidina ali tare da cewa ya halarci mubaya'a sayyidina ali Ya ce ra'aitu anasan yubayu aliyan fil kufa ya gani da idansa to amma ana gama wannan mubaya shekara ta 40 kuma shi kuma sai ya baggar ya kama ya yawace yawace neman ilimi shine sham shine hijaz shine kaza da kaza da haka bai riski sayyidina ali musan da ya dawo kuma an riga an kashe sayyidina ali nan kuma ya tafi madina sai kuma suka yi saɓani da abu huraira kuma shi ma ya baggar yana isa madina abu huraira kuma na barin garin shi kuma ya tafi sham da haka duk waɗannan manyan malaman sai ya zama ya yi saɓani da su bai gaske su ba haka nan kuma samura ko duk da akwai tattaunawa mai tsayi a kan samura amma sahihiyar magana shine ya yi riwaya daga samura ta ɗan jundub wallahu ta'ala alam da haka wannan isnadi ne wanda yake da matsaloli ba'adu ha ba ga wancan wanda ba a san tarjamarsa ba ga Abdullahi ibn Yazid ibn Adam mutahami ga kuma inqita'i tsakanin Al-Hasan al-Basri da Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha malam ce, kalat aisha take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah ya ce. majusu hadhihi al ummati al qadariyya maguzawa abinda yake ne majusu shine wato masu masu allanta abubuwa da yawa asalin maguzawa da ake cewa majusu shine sune mutanen farisa masu bautar wuta da bautar kaza da kaza to suna da alloli ne da yawa komai da allan shi to haka in ka kwatanta a cikin musulunci masu yin haka su ne ƙadariya masu ganin cewa kowa shi yake halittar aikinsa da haka kowa shi ne allan kansa kenan ko mun gane isa yake ce musu majusawa a cikin musulmai wa humul mujrimuna alladhina sammahumullahu ta'ala su ne dai waɗannan masu laifi da Allah ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle mujrimai suna cikin bata da kuma azaba mai tsanani yau yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a zo a dinga zubar da su a cikin wuta akan fuskokinsu za a ja su a watsa su cikin gidan wuta akan fuskokinsu ana ce da su zuƙu masa saƙar ku tsananin azabar wutar saƙara Allah ka tsare mu ta wannan isnadi kaga mutum bai bukata sai an gaya mashi isnadi ne mai rauni isnadi ne da yake da rauni gashi nan ƙarara amma yana da shawahidu wanda yana nuna cewa magana ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa masu aqida ƙadariya laqabin majusu to wannan fil jumla ya tabbata zamu zo mu ji riwaya mafi inganci ita ce riwaya Abdullahi dan Umar zamu zo mu ji ta a gaba insha Allah sannan shi ma wannan ya da shahidi ta ainihin hanyar amru dan shu'aibu an abihi an jaddihi wadda bazzar ya fitar da ita da kuma ainihin alhaithami ma ya inga ya hasanata da wani shahidi daban wanda aka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane da su zo a ƙarshen zamani masu karya ƙaddara al-imamu thiyudi a cikin littafin sa ad-durrul manthur da ibnu adiyin a cikin littafin sa al-kamilu fi du'afa rijal da ad-dailami da ibnu asakir su ma sun ruwaito amma da isnadi mai rauni ta hanyar abu umama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aya ta sauka ne akan al-mujrimun sune mutanen da suke ƙaryata ƙaddara akwai riwaya ingantacciya da ke cikin sahihu muslim wadda ta zo da cewa a wannan aya ta sauka ne akan mushirikan makka waɗanda suka bi suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam mukhasama suna jayayya da annabi sallallahu alaihi a akan kaddara to wannan ita riwaya ce ingantacciya 100 bisa 100 tana cikin sahih muslim ta fi duka sauran inganci ko kama kaga ita bata kayyada ayar akan mutanen da suke da aqidar kadariya kadai ba wato duk wani wanda yake musun kaddara ko da bai fito mai da abin aqida ba to yana cikin wannan aya kenan wallahu ta'ala a'lam babu qauli babun fi qaulihi ta'ala fi qaulihi ittaqul qadara fa innahu shu'batun minan nasraniyya babun da ke bayani akan ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ittaqu alqadara ku kiyayi aqidar qadariyanci aqidar musun kaddara ku kiyaye ta fa innahu shu'batun minan nasraniyya wani reshe na kiristanci ba addinin musulunci bane ka dinga jayayya da kaddara da Allah yi kana ganin a'a kai ne kake yi ba Allah ba qala haddathana al-mughirah ibn ma'mar qala haddathana al-mu'afa Ibnu imran Annizar Ibnu ibn hayyan an ikrima an ibn abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية wannan isnadi shi kuma ta hanyar mughira al-mughira ibnu ma'mar abul fadl al-basri da wannan malami ibnu hibbana ya ambace shi a cikin athikat sai dai irin ambatan da kamar yadda al-muallim yake faɗa irin ambatan da ya mushi wanda baya nuna cewa shi kanshi ibnu hibbana ya wani san shi sani na azo a gani don haka akwai tababa sosai game da nagartarsa shi kuma yace hadathana al-mu'afa ibnu imran abu mas'udin mu'afa ibnu imran ibnu nufail addausi wanda ake malakabi da yaqutatul ulama wani mashahurin malami ne mai kirki mai kuɗi kamar yadda zahabi yake cewa kalla an taral uyunu mithlahu afna malahu fil judi yace idanu sun dade ba su ga irin shi ba sai da ya tsiya ta kanshi da kyauta da ya dinga kyauta yana sadaka yana taimako attajiri ne faɗan kasuwa ce sai da ya karar da duke shi gaba ki daya a wajen kyauta da sadaka Allah ya gafarta mashi. Uh, al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i duk sun yi karatu a wurin sa uh, afwan sarwaito hadisan sa ya rasu a shekara ta 185 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa daga Nizar haka ake karanta wannan suna da kasara Nizar ibn Hayyan al-Asadi shi ma wannan uh, ibn Hibbana ya ambace shi ne ma a cikin du'afa wal majruhin wanda yake cewa ya'ti an ikrima bima laysa fi hadisihi yana ruwaito abubuwa ya ce daga ikrima ne kuma ba a saba jinsa daga ikrima irin wannan hadisan ba hatta yasbuka ila alqalbi annahu yata'ammadu alkadhib yace hazukata suna ganin kamar anya zuciyata ni ibnu hibbana tana ganin kamar mutumin nan da gangan karya kawai yake faɗa shi zuke ta malle kawai yake zuƙulowa in ji ibnu hibbana da haka wannan mutumi akalla za a ce muttahami ne kenan kuma kaga daga nan an ikrima din daga ikrima yake riwaya an ibn abbas daga ibn abbas qala ibn abbas aka ce ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ittaqu hadhal qadara ku kiyayi wannan qaddariyanci fa innahu shu'batun minan nasraniyya qaddariyanci wato wani reshe ne na kiristanci wannan hadisi kamar yadda muka gani isnadin shi mai rauni ne baya ga shi malam ibn abi asim anan akwai wanda suka fitar da shi da yawa kamar allalaka'i a cikin usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a nashi akwai abu tahir al-mukhallis a cikin fawaid din shi al-fawaid al-muntaqa ta abu tahir al-mukhallis haka nan at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir haka nan ibn adi al-jurjani a cikin al-kamil fi du'afa rijal haka nan kuma wasu malaman waɗanda ba wannan ba dukkaninsu ta wannan hanya da take tikewa zuwa ga shi nizar ibnu hayyan da haka isnadi ne mai rauni duk inda aka waiga aka waigo babu man kala alqadariyatu fil mansa tahta qadamir rahman babun bayanin wanda yace alqadariyatu kaga su qadariyawa fil mansa al mansa shine taron kiyama wato matattara ta kiyama tahta qadamir rahman Allah da Allah ubangiji zai take su da kafarsa mai albarka qala hadathana al-hawti wa muhammad ibn musaffa qala hadathana baqiya an al-arta ibn al-mundhir an abi busr an an abi mas'ud an abi hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاثة في المنسأ تحت قدم الرحمن يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وأن إسنادي ينادى تنقرأ Eh. Ah, malam ya karɓo shi daga alhauti malamin sa alhauti shine abdul wahab Ibn najada mun ji shi a baya abu muhammad sai ya gwama masu da muhammad Ibn musaffa su biyu da muhammad Ibn musaffa to mu kiyaye alhauti din nan Ahfad min ibn musaffa dukkanin malaman shi ne zai zo a gaba ya ambaci riwayar da shi alhauti ya kadaitu da ita to za ta zama ra'ita ce al-arjahu kenan su biyun suka ce kala haddathana baqiya malam baqiyatu dan walid shahararren mudallisin nan shi ya ba su hadisin kuma gashi yayi irin aikin nashi anan yace an arta ana cewa arta ana cewa kuma arta'a a sanya ma alham alifu din alhamza ya koma arta'atu ko arbatu da ana iya faɗa haka ibnul mundir arta'a ibnul aswad ibnu aswad ibnu thabit as-sakuni yana da hadisi wannan a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah yace an abi busrin an abi mas'udin to wannan wurin shine inda suka samu sabani shi a riwaya al-Hawti sai yace an abi Bishr ibn Mas'ud an abi Bishr ibn Mas'udin shi kuma Muhammad ibn Musaffa sai yace an Busr an abi Busr kaga wancan an abi Bishr wannan kuma an abi Busr sannan ta biyun maimakon ibnu mas'udin abu bishir ibnu mas'ud sai ya ce abu busur an abi mas'udin kaga ya kara wata gaba a isnadin shi ta zama mutane ne guda biyu maimakon bishiru abu bishir dan mas'ud sai ya ce a daga busur ne shi kuma daga abi mas'udin to wannan yana daga cikin illa da sami isnadin wadda ake ta kikika a kanta malam ya ce an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu kuma daga cikin abin da zai ƙara ainihin wato nuna cewa akwai matsala sosai shine sai a bincika waɗannan mutanen sai a rasa sunayen yadda suke don haka za ka ga a cikin littafin al'ibana ta ibnu batta sai zo da bashir ibnu abi mas'udin ma bashir ibnu abi mas'udin maimakon ma bishop قال يتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzan Allah Manzan Allah yace salafatun filmansa wasu mutane guda uku a ranar alkiyama ta hata kadamin rahman suna ƙasan ƙafa Allah mai rahama la yukallimuhum Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba qultu ya rasulullah man hum jallihim lana Abu Hurairah ya ce nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye mutanen nan ya manzon Allah a fito mana da su karara a bayyana mana su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mukaththibu bil qadar mai ƙaryata kaddara shine ɗaya daga cikin ukun wal mudminul khamr da wanda yake giya ta zama mushi kamar ruwa in bai sha ba bai jin daɗi al idman shine addiction wato ta riga ta kama shi akwai wanda in bai sha ba ma zai dinga rawar jiki ko kuma ko asibiti aka je aka ce za a yi mushi magani aka kai shi abin nan wato abin da ake cewa rehabilitation center Ya yaritu ta'hil to ba a iya cire shi daga giyar kai tsaye sai dai a dinga cire shi a hankali a hankali in ba ka ba sai mutu dan mutum ya kamu da idman na shan giya ko taba kai hatta ma ti nescape misali dan ka bari ya kama ka idmani to sai a hankali wanda za a ce duk bayan awa ɗaya awa biyu mutum sai ya sha ko cin goro duk suna nan abubuwa iri daban-daban ga sunan abin da ake cewa social poisons abubuwa ne da al'umma ta yadda a ci a sha amma kuma suna da illa a ƙarshen zango kamar goro kaman namijin goro kaman shan shayi irin mai haɗin nan mai hana bacci da wani abu da ake cin goyi kurkure ko kuskure ne shi ma kura shi ma ya zama wani bala'i da mutane sun wa kansu da shi to ga sanan ire-iren su to balantana kuma giya wadda ita dama haramun ce to zaka ga idan aka je wani sai an kai shi asibiti ba jama'a an mushi tiyata likita ya mushi operation an cire daskararren annakiyar wannan dattin da ya tara a cikin shi na naskafi ko makamantansu sannan kuma a ce to ya dinga sha a hankali maimakon ya sha sau goma ya kuma ya sha sau takwas sau shida sau hudu sau biyu in an yi sa a cikin shekara biyu uku sai ya warke in ba ka ba sai ya mutu ko ya dinga rawar jiki kamar an jona mai shokin to idan mutum ya bari idimani na giya ya kama shi jama'a ya shiga matsala shikenan shi ya zama mahaukaci mai tambele arzikin shi da duke shi kuma duk su kare sannan kuma kullun yana cikin abin nan da Allah ya hana na inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum fil khamri wal maisri menene ma al bagda ko fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dhikrillah na'am shi nake so na kawo asaddu an dhikrillah shedan zai katange ka daga duk wani abu na ambatan Allah dan zaka zo ne sahun sallah kana maye ko gun wa'azi ko gun tafsiri ko ka zauna zaka karanta alqur'ani kana maye duk ba zai yi ba kaga duk ya katange ka daga ambaton Allah wa kuma an dhikrillahi wa anis sala Allah ya tsare mu daga wannan bala'i wal mutabarri min waladihi da mutumin da zai yi zai zai inkarin ɗansa a haifa maka ɗa matakata ta haifa maka ɗa ka ce ba naka bane ko saboda kun rabu rabuwa ta rashin mutunci ka ce ba ruwanka da 'ya'yan duk yana cikin siyag na bara'a daga 'ya'ya qala qultu famal mansa qala aka ce aka ce to menene almansa'u qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jubbun fi qa'ar jahannam wani wani wawa keken rami a lahira inda ake cewa almansa shine wani wawa keken rami ko wata rijiya da ta fada a cikin ramin jahannama wa asfala tinatiha kuma ƙasa ƙasa da dagwalan dattin ƙazantar wutar jahannama Allah ka tsare mu wa qala ibn musaffa bishrun wa qala al-huti ah, busur kaji magana ko wannan isnadi ne mai rauni kwarai da ifi ne ga baqiyatu dan walid yayi tadlisi ah, ibnu batta kamar da muka ambata ya ruwaito shi a cikin littafin sa ah, al-ibana al-kubra babun fi qaulillahi fi qaulihi alaihi salam sinfani min ummati laysa lahum fil akhirati nasibun alqadariyatu wal murji'a babun dake bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sinfani min ummati wasu mutane biyu a cikin al'ummata laysa lahum fil akhirati nasibun ba su da komai a lahira za su tashi hannunsu babu komai ziro za su tashi a lahira alqadariya qaddariyawa masu musun ƙaddara. wal murji'a da kuma murji'a su ne masu ganin ai ba komai ba komai ba komai ai ta sauki ai ta sauki ai Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne shikenan su dinga jinkirta ainihin ayyukansu قال حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجعة wannan kuma ya kawo shi ta hanyar malam Yahya ibn Dawud ibn Maimun al-Wasiti ya rasu shekara ta 244 shi kuma daga Muhammad dan Fudail ibn Ghazwan ad-Dabbi malamin kasar Kufa ne yana da littafai da yawa wannan ya daga cikin rijalul jama'ati sitta an al-Qasim ibn Habib daga al-Qasim ibn Habib ne Tammar ɗaya da cikin mutanen kasar Kufa wannan akwai alqasim ibnu habib tammar akwai mai suna irin nashi alqasim ibnu Habibu ɗaya daga cikin mutanen kufa da aka kashe a karbala tare da sayyidina Hassan husaini dan aliyu Allah ya kara mushi yarda shi da mahaifinsa an nizar ibnu daga nizar ɗin can ibnu hayyan kenan an ikrima ibnu abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الله يتي سنفان من امتي ليس لهم في الاخره نصيب mutane biyu cikin al'umma ta basu da komai a lahira alƙadariyatu wal murji'a ƙadariyawa da murji'a wannan a isnadi shi ma yana da rauni saboda nizar ibnu hayyan kamar yadda muka ji magana daga ibnu hibana akan shi a baya sannan alqasim ibnu habib shi ma mai rauni ne duk da yake ya samu ba tirmizi ya rawaito wannan hadisi da ibnu maja da kuma ibnu adiyin dukkanin su ta hanyar wannan nizar zuwa ga ikrima sannan akwai wata hanya kuma daban wadda ba tashi ba tana tikewa zuwa ga muhammad ibnu fudail din zuwa ga alqasim dan habib don haka hadisin yana da yana da ainihin hanyoyi mabambanta da waɗanda suke ƙara mashi ƙarfi tare da cewa manyan malamai su al-imamu zahabi da mizzi da ibnu hajarin da sarauna tashi. amma an samu wanda suka inganta su daga ciki akwai ibnu jariri da tabari tun da can da kuma wasu malamai wanda ba shi ba al'imamu akwai riwayan ibnu umar da jabir wanda suke kamar shawahidu ga wannan riwaya almuhimmu dai a wannan aƙida mummuna aƙida ce ƙadariyanci yanci da murji'a babu shakka aƙida ce mummuna ko da hadisin bai tabbata ba qala da sana abubakar ibnu abi shiba kenan da sana muhammad ibnu bishrin an ibnu nizarin an abihi an ikrima an ibnu abbasin an nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu ya kawo wata mutaba'a ce wannan wanda Ibn nizar din kuma daga babansa ba daga ikrima kai tsaye ba daga babansa wanda wannan riwaya ita ma isnadin ta mai rauni ne saboda dai ne za din har ila yau ita ce riwayan al'ajuri a cikin ashari'a. wannan ita ce ajuri ya kawo a cikin ashari'a. sharia haka nan a ainihin wato ya kawo ta zuwa ga wannan hanya zuwa ga ikrima tare da cewa akwai wata riwaya da ta zo daga ibnu abbas kamar yadda muka ce isnadin dai ko wannan riwaya tana da shawahidu mabambanta dukkaninsu suna da rauni akwai riwayan jabiru da ibnu Maja ya ruwaito akwai riwaya Abdullahi dan Umar wadda tana cikin littafin a tarikh na al-khatib haka nan lalaka'i a cikin sharh usul taqadi al-sunnah wal jama'a hakanan nan ibnu adi akwai riwayar mu'azu dan jabal wadda ibnu jawzi ya kawo a cikin al-ilal mutanahiya da kuma riwaya daga abubakrin ko abubakara ta ibnu batta da ibnu jawzi ha yau da riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Ibn Battah ya kawo ta kowace kwaya ɗaya mai rauni ce amma dai malamai suna itinasi da da su in an haɗa su ba wai dan suna karawa junansu ƙarfi ba wallahu ala. babun idza kana yawmul qiyamati nada munadin liyaqum khusama'ullahi ta'ala babun da ke bayani akan cewa ran tashin alkiyama idan aka taru a filin alkiyama Allah zai sa wani mala'ika ya shela cewa abokan rigima Allah su miƙe akwai wasu waɗanda wato suna rigima da Allah suna jayayya da ƙaddara Allah to sai a ce ku ware kanku gefe guda qala abdasana abdatu abdurrahim قال حدثنا بقية قال حدثنا حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية ما لن ينسون رواية عبدة ابن عبد الرحيم أبو سعيد عبدة ابن عبد الرحيم ابن حسان أبو سعيد المروزي يرسل شكاة الأدبيو دا أربعين دهم wannan bawan Allah akwai wani kuskure da ya faru a tarihinsa Allah ya gafarta wa al Ibn Kathir Ibn ya ciro magana daga littafin a Ibn al shine al mai sunan shi tarihin al-umam subhanallah al-muntazam al fi tarihin muluki wal umam je muke magana littafin nan sunan shi na nema ya mun alaye <laughs> Ibn al ya kawo wani labari mai ban tsoro cewa wannan bawan Allah Abda ibnu Abdurrahim ibnu Hassan malami ne kuma ya tafi ribati ya tafi aikin soja na sa kai kamar ya tafi ta ɗau'i kenan to ya ce ya ba da labari cewa da suna tafiya a cikin rundunarsu akwai wani matashi wanda ba wanda ya kai shi yawan azumi a sansanin nan ba wanda ya kai shi yawan tilawa da sauka alkur'ani da sallar dare sai suka shiga wani gari daga cikin ƙasashen rumawa sai ya ya tsaya a wani waje zai biya bukata irin ta ɗan adam sai ya ga wata mata budurwa kyakkyawa sai hankalin shi ya bar jikin shi ya jarabtu da ƙaunarta ya je ƙwanƙwasa ƙofar gidansu da ta fito ya ce aina sabilu ilaiki ko kaifa sabilu ilaiki don Allah ya za a yi na aure ki sai ta ce mashi abu mai sauƙi an ta kawai ka zama kirista ya ce ƙadfa altu ya ce ya zama kirista nan take ya ridda ta kai shi gun babanta shi babanta fasto ne aka ɗora musu aure su ji musulunci suka tafi suna ta ya ce ya ce muka tafi muna jin damuwa kowa a cikin muna jin damuwa kama a ce ɗansa ne waladuhu min nasalihi huwa alladhi tanassara muna jin bakin ciki yanzu wannan mutumi makarancin alkur'ani soja ya fito jihadi ya gama irin wannan jarabawan kowa na bakin ciki kamar ɗan shi ne ya yarda ya ce da muka je bayan watanni muka gama jihadinmu muka yi kwana muna dawowa sai muka zo mana tambaya ina yake aka nuna mana shi a cikin wani addair wato irin kamar dan sau'ama haka dan daki irin na sufaye din nan na coci yana ta salatin karya. sai suka suka gaisa da shi suka ce mashi yaya halin da kake cike ce tun na shiga addinin nan ba abin da na gamu da shi in ban kunci a zuciyata sai wani ya ce mashi wa ma akhbaru qur'anika to ina labarin hadda kuma ya ce wallahi duka haddata ta ta ɗauɗe ta yayi gaba ɗaya ba na iya tuna komai in ban da faɗin Allah ruba ma ya alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu sawfa ya'lamu yace wallahi waɗannan ayoyin guda biyu su kadai ke tunawa wato kuma su din suna jan kunnan shi ne suna mishi mummunan alƙawari cewa ga abin da ke jiran shi cewa duk wani kafiri ma fata yake ina ma da zai iya zama musulmi amma Allah bai bashi wannan baiwar ba Allah ya ce ka rabu da su su ci su sha su ji daɗi kuma burace-burace su dinga sa musu tunanin za su daɗe a duniya buri ya dinga kautar da hankalinsu yana ilha'insu Allah ya ce za su sani in na kama su wannan abin kawai ya tuna to wannan labarin ya tabbata yana nan a cikin littafin ibn jauzi al-muntazam fi tarikh al-mulk wal umam zahabi ya kawo shi a tarikh al-islam Ah, hakanan ainihin wato ibnu asakir a tarihi kuma dattin dimashka to a littafin ibnu kathirin sai ya samu wani wahami ba a gane ma wahamin daga shi ne ko daga masu kwafewa ba da ya zo tarjaman wannan yana cewa da ya zo labarin wanda suka rasu a shekara ta 244 da ya ce wa fiha abdatu bin sulaimana ah, abda ibn abdurrahim sai ce qabbahu allah ya tsine mai albarka sai ya ba da wannan labarin kamar shi ne wanda abin ya faru a kan shi Al'alin ba shi wani shi wannan wani malamin hadisi ne bawan Allah kuma ya maje jihadin kuma mun gane kuskuren yana da kyau mu nabba'antu dan kaje karanta a ciki kaka je ka tsika tsine wani bawan Allah da ba shi bane ba ambaci sunan wanda yake sahibul qissa din ba wallahu a'lam yace haddathana baqiya malamin baqiyatu dan walid ya ba mu hadisi haddathana baqiyatu yace haddathana habib ibn umar habibu dan umar to nan baqiya bai yi ah, halin nasa ba ya ya ce haddathana wannan kuma habibu dan umar mutum ne mai rauni ko ka ce ma majhuli kamar yadda ibnu abi hatim yake faɗa a cikin littafin sa al wa ta'dil an abihi daga babansa daga an ibnu umar daga abdullahi dan umar an abihi daga babansa umar dan khattab radiyallahu anhu wa an an ibnihi abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace idza kana yawmul qiyamati nada munadin rana alqiyama Allah zai sa ayi shela ala Allah ya sa Aisha la cewa ala li yaqum khusama'ullahi masu jayayya da Allah su miƙe su ware kansu wa humul qadariyatu sune qadariyawa wannan isnadi shi ma mai rauni ne babun sab'atun la'antuhum ko babu sab'atin la'antuhum babun da ke bayani akan wasu mutane bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka qala hadathana hasan ibn ali qala hadathana mu'alla mansur قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال عن عن ابن موهب عن عمره عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسناد ثاني الحسن ابن علي زوا معل بن منصور babban malami ne آه آه يا يا زونا garin bagadaza ya rusu shekara ta 221 shine wannan da ake ba da labarin cewa yana sallah yana sallah rina suka zo suka tare akan shi sa ta cizon shi amma kuma tsawabe ba sai da idar saboda tsabar khushu'i an san wannan an taɓa yanke mishi kafa urwatu dan zubair ko yayi ciwo an yanke mai kafa an yi mishi amputation to da za mu mishi amputation aka ce to ya za a yi alaga malam akwai allura da suke kenan za a ce a zamanance kamar anesthesia za a ba shi wani abu ya sha wanda zai shiga cikin gaibuba sai a yanke kafa bai sani ba ko kuma a daure ka da karfin tsiya a yi maka kana ji kana gani duk ana yin wannan kamar da ake yanzu a asibiti sai ce gaskiya duk baya son wannan bai so ya sha wani abu da kome da hankali bai kuma so a mushi yana gani amma su bari in ya fara sallah a yi mushi da haka da ya sallah yana cikin sujuda suka kama kafa suka yanki kafa shi ce ta samu matsala wani ciwo kamar a ce daji ko wani abu a lokacin amputation ne suke shine hanyar magani to yana cikin wannan sujuda har aka yanke kafan nan yana sujuda shi saboda tsabar iya sallah jama'a mu yanzu kana sallama kana kallon wayarka ko kana kallon wani bango a jikin masallacin ba sai dai Allah ya gafarta mana ba jama'a Allah dai shi kyauta malam ya ci gaba da cewa حدثنا عبد الرحمن Ibn ابي الموال عبد الرحمن ابن ابي الموال cewa kuma mawali duk ɗaya ne malami ne mutumin Madina yana da hadisi a cikin al-Bukhari da al-Arba'a an ibn mauhab daga Uthman ibn Abdullahi ibn Mauhab al-Madini Abu Abdullah an Amra daga Amra bintu Abdurrahman bin Sa'ad ibn Zurara jika ce ga wannan sahabi Sa'ad ibn Zurara ɗaya daga cikin annuqaba ta rasu a shekara ta ɗari shida, tana daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai daga cikin wanda suka fi kowa rike ilimin Aisha mutum uku da Urwa da Alƙasim da kuma ita wannan baiwa Allah amra ta, ta zauna a ɗakin aisha an ci kusan shekarar ta ashirin a ɗakin aisha tana mata hidima ita ce 'yar raka ta anguwa